Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar uku ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. takaddamar makamashi na ci gaba da kara ta'azzara tsakanin rasha da kasashen yammaci sakamakon yaƙi da rashar ke yi da ukraine amurka ta shirya sayar da makaman soji da su ya kai dala biliyan ɗaya da biliyan ɗaya ga taiwan lamarin da ya da china ta yi barazanar ɗaukar matakin martani an kashe akalla mutane 42 a yankin oromia na kasar habasha a wani hari da ake zargin mayakan sa kai 'yan kabilar amhara da kaiwa kanin labaran kenan To a cikin shirin namu ne yanzu a ji cewa dubin dubatar manoma da masu kamun kifi ne ke gudun hijira zuwa jihar Difata jamhuriyar Nijar bayan cikar wa'adin da kungiyar Boko Haram ta basu na barin yankin tafkin Chadi. ina cikin tafiya muka ci karo da mutum biyu an yanka su bayan mun wuce wannan mutum biyu muna tafiya muna tafiya muka ci karo da mutum bakwai wani an sa bindiga a kunna an harba mata wani an yanka shi yadda aka yi sabuwar kashewa ne bai kamata muna bin hanya ba kar mu cin marwa masu kisan mu masu kashe Idan muka leka Najeriya kuma za a ji cewa wata babbar kotu a jihar Plateau ta wanke tsohon gwamnan jihar jonal Jang bisa zargin yin sama da faɗi da kudaden jihar. ta yau kotu ta ji ta ce bata same shi da laifi ba kuma mutanen plato sun sani cewa jona jan ya yi ma plato aiki sannan za a ji masana tattalin arziki a najeriya sun goyi bayan shawarar da babban bankin duniya ya baiwa kasar kan daidaita farashin darajar kudin naira zuwa dala a kasuwar bayan fage kama kowane yammacin ranar Asabar yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakub Makeri ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin rayoyin da masu sauraro ke aiko mana, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. takaddamar makamashi na ci gaba da ƙara ta'azzara tsakanin rasha da ƙasashen yammaci a jiya juma'a sakamakon yaƙi da ukraine yayin da moscow take ci gaba da tsaikon buɗe babban bututunta na iskar gas zuwa jamus da ƙungiyar ƙasashe bakwai tana mai bada sanarwar farashin man da rasha ke fitarwa a ƙasashen waje babban kamfanin makamashi na gazprom na rasha ya ce ba zai iya dawowa da aikin samar da iskar gas zuwa jamus ba 'yan sa'o'i kafin ya shirya so samar da makamashin ta hanyar babban bututun nord stream na ɗaya rasha ta ɗora alhakin haka kan matsalar na'urori a bututun lamarin da kan iya ta'azzara matsalar makamashi a nahiyar turai mai magana da yawon hukumar turai eric mama ya faɗa a shafinsa na twitter a jiya juma'a cewa kamfanin na gazprom ya ɗauki matakin ne bisa iddia'in karya kawai don rufe bututun kamfanin makamashi na siemens a jiya juma'a ya ce ba wata matsalar na'ura da za ta sa a dakatar da dakon iskar gas 'yan bindiga sun kashe akalla mutane 42 a yankin oromia na kasar habasha a cewar wasu mazauna yankin biyu da suka turbuɗe gawarwakin a wani babban kabari a jiya juma'a wanda shine kisa na baya-bayan na kasar da ta yi suna wajen faɗaɗar tashe-tashen hankula da suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan jama'a sun ce wata kungiyar 'yan bindiga ce ta kai harin na baya-bayan nan kan wasu ƙauyuka ranar talata a cikin gundumar amuru kimanin tazarar kilomita 770 a yammacin addis ababa babban birnin kasar sun kara da cewa dukkan waɗanda lamarin ya rutsa da su 'yan kabilar oromo ne kana kuma suka bayyana maharan da cewa membobi ne na wata kungiyar mayakan sa kai da aka fi sani da fano wadda mafi yawa ta kunshi 'yan kabilar amhara rikici na ci gaba da ƙara ta'azzara tsakanin ƙabilun biyu na oromo da amhara da suka fi girma a habasha a 'yan watannin nan yankin na oromiya ya fuskanci tashe-tashen hankali na tsawon shekaru a yayin da ake zargin rashin kulawar gwamnatin tarayya a addis ababa hukumomin ƙasar amurka sun ce bakin haure takwas suka mutu a yayin da suke kokarin tsallaka yanki mai hatsarin gaske na kogin rio grande a yunkurin shiga kasar ta amurka jami'an hukumar shige da fice sun faɗa a jiya juma'a cewa an sami ceto mutane 37 a wannan sashe na kogin da ke kusa da eagle park a yankin kudancin jihar texas jami'an kasar mexico sun ce sun ceto mutane 39 daga cikin ruwan kogin ruwan kogin na kurara ne da karfin gaske fiye da yadda suke a da sakamakon ruwan sama da ake kurarawa a 'yan kwanakin nan kawo yanzu kuma ba kai ga tantance ainihin kasashen asali na bakin hauren ba. An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar jamhuriyar Nijar. A jihar Difa, bayan cikar wa'adin da ƙungiyar Boko Haram suka wa manoma da masu kamun kifi na barin kogin Chadi. A yanzu haka dubun dubatar manoma da masu kamun kifi ne ke gudun hijira zuwa wasu biranen Difa. Rahotanni daga kogin na Chadi na nuni da cewa tuni 'yan ƙungiyar Boko Haram suka fara hallaka manoman da masu kamun kifi bayan cikar wannan wa'adi a bakar isa gare ka A dai ranar jiya Juma'a ne wa'adin da kungiyar ta Boko Haram din ta bai manoma da masu kamun kifi a tafkin na Chadi ya cika domin barin tafkin. Wannan shine karo na biyu da kungiyar Boko Haram ke baiwa manoma da masu kamun kifi a tafkin Chadi umarnin barin tafkin. Sai dai a wannan karo kungiyar ta tsananta umarnin ta hanyar barazanar hallaka duk wanda bai bar tafkin ba idan wa'adin ya cika. Hakan yasa dubun dubatar manoma da masu kamun kifi ke gudun hijira daga tafkin na Chadi zuwa wasu biranen jihar Difa. Gama abin da wasu daga cikin 'yan gudun hijirar ke cewa waɗanda kuma basu so su bayyana su sunayensu ba. Tururuwa ne yadda ka san kama an taso a masallacin idi haka ne taso wanda mutane suka yi. Ba dare ba rana ake tafiya kaga mutane sun kwana suna tafiya sun yi wahala banda tafiyar kasa da aka yi banda na ruwa. Kaga a ruwa ma mutane sun kwana suna tafiya tunda wani sai da daddare ne ma ya ji labari. Kuma a tafiyar da ake su gaskiya an ce kawai ba wani tsayawa ba ka ɗaukan kayan ka haka za ka hutu kawai. An kashe mutane kuma gaskiya fiye da misali. ma Mutane kan sun wahala fi sabi Muna cikin tafiya muka ci karo da mutum biyu an yanka su a hanya. bayan mun wuce wannan mutum biyu muna tafiya muna tafiya muka shi karo da mutum bakwai wani an sa bindiga a kunna an harba mar wani an yanka shi diyan da aka yi sabuwar kashewa ne bai kamata muna bin hanya ba kar mu cin mara mu masu kisan mu masu kashe mu da muka goge jirgin nan kifin da komi dunan muka bar shi kayan kwanciya shi muka dauko muka kamo hanya da shi ma wasu mu sun zubar a cewar shugabar kungiyar masu sana'ar kamun kifi a jihar Difa Malam Madu Ibrahim wannan al'amarin zai iya kawo babbar illa ga kasuwancin kifi a jihar Difa da ma tarayyar Najeriya. Idan mu ya gani mutane masu kama kifi cikin lakin nan aka ce musu su fito kuma duk masu kama kifi dai kowa ya fita ya bar mu nan wurin suka ce akan wannan ne suka fita tattara kayan su suka zo shi dama masu kama kifi sai sun kama tukuna suka gashi suka kawo kasuwa tukuna kasuwa zai rayu to in an so babu kasuwa karfin zai rayu A nasa bangaren Maran Mamadu ɗaya daga cikin masu fashin al'amuran yau da kullum a jihar ta Difa ya bayyana cewa wannan al'amarin na iya mayar da hannun agogo baya a kokarin da hukumomin jiha ke yi wajen tabbatar da tsaro a duk fadin jihar ta Difa. Mutane sun yi cincirin da suna fitowa daga cikin tafkin cari inda a baya sauƙi ya fara zuwa mutane suka shiga suke kamun kifinsu da suka fara noma. To wannan fitowan gaskiya koma baya ne a cikin tafiyar da wanzar da zaman lafiya kenan yana wani yana nuna cewa kamar wani barazana ne ake ma gwamnati ma da kanta ita da kasanta tunda wani har ya zai koma gefe cewa mutane su fito na yi kokarin jin ta bakin hukumomin jihar difa game da wannan al'amarin amma hakan bai samu ba abukar isa sashen hausa na muryar amurka daga difa a jamhuriyar Nijar. a gaida abubakar isa Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Murtala da ci gaban labaran duniya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da sayar da kayan aikin soji da su ya kai dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari ɗaya ga Taiwan. ciki har da makaman harbe jirgin ruwa 60 da na harbo jiragen sama 100 inda kasar china ta yi barazanar ɗaukar matakin mai da martani. pentagon ta ba da sanarwar ne a jiya juma'a a daidai lokacin da china ke ci gaba da atisayen soji mafi zafi a kusa da taiwan biyu bayan ziyarar da kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta kai a tsibirin a watan da ya shige mai magana da yawon ofishin jakadancin china a washington liu pengyu ya faɗa a wata sanarwa cewa shirin sayar da makaman kan iya haifar da cikas ga dangantakar china da amurka da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsibirin na taiwan ya ce hakika china za ta ɗauki matakan martani da suka dace da doka domin tunkarar wannan lamarin tsohon shugaban kasar sri lanka gotabaya rajapaksa wanda ya arce daga kasar bayan fuskantar zanga-zanga a rufaɗin kasar kan taɓarɓarewar tattalin arziki ya dawo colombo a jiya juma'a masu fashin baki kan lamuran siyasa sun ce yayin da dawowar tashi ta tunzura mutane da dama akwai yiwuwar bayyana damuwar ta hanyar wasu zanga-zanga irin na baya da aka yi sakamakon matakin da gwamnati ta ɗauka kan shugabannin 'yan gwagwarmaya da suka haddasa ficewar tashi rajapaksa ya dawo daga bangkok inda ya zauna a bisa izini na wucin gadi ya bar sri lanka makonni bakwai da suka gabata a cikin jirgin saman soji bayan zanga-zangar da ta karaɗe kasar tsawon watanni da ta kai ma har ɗaruruwan masu zanga-zangar suka mamaye gidansa da farko ya arce ne zuwa maldives kane ya koma singapore inda daga ƙarshe ya koma bangkok da dawowarsa kuma ya sami tarbo daga 'yan majalisar dokoki na jam'iyyarsa a filin jirgin sama masu zanga-zangar sun zargi gwamnatin rajapaksa da iyalan gidansa suke rike da manyan mukamai wanda ya haifar da mummunan tashin farashin kayayyaki da kuma matsanancin karancin abinci da man fetur. A gaida Murtala Faruku Sanyi da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan Najeriya muka nufa inda wata babbar kotu a jihar Plateau ta wanke tsohon gwamnan jihar jonal Jang bisa zargin yin sama da fadi da kudi naira biliyan shida da miliyan uku. Ga wakiliyanmu Zainab Babaji da ƙarin bayani. Wata babbar kotu a jihar Filato ta wanke tsohon gwamnan jihar Jonajan bisa zargin yin sama da faɗi da naira biliyan shida da miliyan uku. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya ne ta shigar da tsohon gwamnan na Filato Jona Jankotu kan tuhume-tuhume har goma sha bakwai da ta yi masa. Alƙalin kotun mai shari'a Christine Dabo ta ce kotu bata same shi da laifin da hukumar EFCC ta zarge shi da su ba, don haka ta wanke shi. Kakakin jami'iyyar PDP a jihar Filato John Akans ya ce sun yi maraba da hukuncin na kotu. Jam'iyyar mu ta karba wani abun da farin zuciya da murna. murna matuka domin kotun Najeriya suna aiki ne bisa ga darajan sakamakon da aka kawo musu. An kuma an zarge shi cewa ya ci kudin Plato. To yau kotu ta ji dace ce ta same shi da laifi ba. Kuma mutanen Plato sun sani cewa Jona Jan ya yi ma Plato aiki. To yau dai mun gode Plato ta samu nasara. A gefe guda kuwa hukumar EFCC a shafinta na Twitter ta bayyana cewa za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin kotun. A halin da ake ciki kuma jami'ar PRP a jihar Plateau ta bayyana farin cikinta bayan kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar ta umarci hukumar zaɓe da ta ayyana Muhammad Adam Alkali a matsayin wanda ya lashe zaɓen cike gurbi na kujerar majalisar tarayya shiyar Jos Arewa da Basa. Shugaban jami'iyyar PRP a jihar Plateau Rabiu Lawan ya ce tun can ɗan takararsu ne ya lashe zaben amma aka yi a ringizan kuri'u. gaskiya wannan hukunci an yi adalci kuma mun yi farin ciki da sakamakon da ya fito mu prp da sauran jam'iyyu mun shiga takara kuma da taimakon allah bisa ga yadda tsarin zaɓe ya kawo mana ƙa'idodi duk wani mataki mun bi allah ya ba mu nasara amma daga ƙarshe sai ya zamanto akwai wani ward guda daya da ake kiran shi tudun wadan kabon har kusan karfe goma sha biyu karfe daya biyu hudu na dare ba a kawo ba tun daga nan muka fara ce tofa akwai damuwa wannan wuri da aka tashi kawo sakamakon kuma mutanen da ya zamanto accredited voters the number of the vote cast sai zamanto ya wuce abin da ake tunani tunda inec tana da ka'idar lambobin mutanen da suke zaɓe wato mutanen da suke zaɓe a kowane polling unit the world. Ita ko jam'iyyar PDP ta bakin kakakinta John Akans ta ce lauyoyinsu na kan yin nazari don ɗaukan matakin ɗaukaka ƙara. Mu fati mun ce ba za mu yi magana ba sai lauyoyinmu sun kawo mana zahirin menene ita kotu ta ce amma muna da sanin cewa za mu yi apil domin zabe ne wanda mu muka ci zabe. Wato za ku ɗaukaka ƙara kenan. Za mu ɗaukaka ƙara domin mun ci zabe. Tun farko dai hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta ayyana Musa Abia Aga na jam'iyyar PDP ne a matsayin wanda ya lashe zaɓen cike gurbin bayan rasuwar Haruna Maitala. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, har yanzu dai muna Najeriya, inda masana tattalin arziki a kasar suka goyi bayan shawarar da Babban Bankin Duniya ya baiwa kasar kan daidaita farashin darajar kuɗin Naira zuwa dala a Najeriya. La'akari da tazarar da ke tsakanin farashin canji na gwamnati da masu canji ta bayan fage ke shafar hawa farashin kayayyaki da yanayin kasuwanci a kasar Daga Abuja, ga rahoton da wakiliyanmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. a yayin ganawarsa da mataimakin shugaban kasar najeriya farfesa yemi osunbanjo a taron neman haɗin gwiwa da gudunmowa ga sabbin hanyoyin samun tsabtataccen makamashi da baya fitar da hayaki a kasar amurka shugaban babban bankin duniya david malpass ya shawarci gwamnatin najeriya da ta mai da hankali wajen ganin an daidaita farashin canjin kuɗin dala a gwamnatance da na masu canji ta kasuwannin bayan fage a kasar inda ya jaddada cewa yin hakan zai taimaka wajen inganta yanayin kasuwanci da kuma janyo masu son saka hannayen jari da mara rage hauhawan farashin kayayyaki a Najeriya. Batun da masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi ya ce shawarar ta zo akan gaba. Kamar yadda muka sani ne a yanzu a farashi na gwamnati naira ɗari hudu da goma sha bakwai shine dala ɗaya. To in an koma kuma na wayannan na bayan fage wanda ake kiran shi parallel market shi kuma yana naira wajen ɗari bakwai ne ko da goma a yanzu. To kaga bambancin ya yi yawa sosai ana neman kusan naira ɗari uku tsakanin abin da ke wannan waje da wancan waje. To idan an ce mutum zai dinga fitar da da kuɗinsa ba farashin da gwamnati ta kayyade ba to zai dinga samun kullun na kasu akan abin da yake da shi to irin wannan din yana taɓa darajar hannayen jari da kuma masu zuba jari daga waje da za su shigo cikin ƙasa su zuba jari lura da cewa ribar su idan za su fitar zai zama to an raba kusan kashi saba'in za a ebe shi a canjin kuɗi ya zauna a Najeriya tunda ba za su samu na farashin gwamnati ba. So tare da dama da 'yan Najeriya kan gwamnati zuwa kasuwannin bayan fage don samu da canja kuɗaɗen waje duk don biyan bukata lamarin da ke ke ƙara ƙarfafa wa masu wannan harkar gwiwa. Muhammad Yusuf Lere na cibiyar inganta harkokin kasuwanci da zuba jari da masana'antu a Najeriya ya ce kasuwanci ba zai taɓa yiwuwa ba idan har ba a samu daidaituwan farashi na kuɗin dala a ƙasar ba. In dala ba ta daidaitu ba da na gwamnati da na waje za a sha wahala. Akwai wanda su shafaffu da mai ne su suka san da suke yi su su samu a ta danna 'yan kasuwa. Yanzu muna da mutane da yawa wanda suke so su yi tafiya. Akwai summit da za a yi a Egypt. Sun kasa samun dala. wahala in sun je ma kasuwan na bayan fage kudin ya musu yawa nawa ka sai tikiti nawa ka sai dala kayan nawa za ka je ka so ka dawo da shi kasuwanci ba zai taba yiwuwa ba in dala bai samu daidaituwa ba jiragen sama yanzu suna ikirarin cewa za su daina biya kuma komi a dala ake yi yana da kyau gwamnati duba wannan taimaka ma mu duk abin da ke dukar da mu kenan Allah mana arziki Allah mana arziki fiye da yanda ake zato to amma yanda wasu suke rike arzikin kasa su kadai a hannunsu to Allah zai tambaya. A nashi bangaren kowa mai sharhi kan al'amuran kasa da kasa kana masanin tattalin arzikin kasa Abdulkarim Garba cewa yayi. Idan ba a yi wannan daidaitun ba aka hana 'yan kasuwan bayan fage su daina wannan kallai. wallahi za a ci gaba da samun matsalan saboda hanya ce wanda za ki ga dalolin da suke shigowa ba su daidai da bukatun mutanen Najeriya saboda kusan komai namu daga kasar waje waje muke sowa so duk ƙasar da bata producing abun ta abubuwan da kuke bukata sosai za ki ga suna samun matsala kan irin wa'annan abu wannan bangaren ma sai gwamnati ta yi kokari ta encourage masu kera abubuwa a ƙasa wajen ci gaba da producing abubuwa a nan cikin gida ba wai a rika so abubuwa da ƙasar waje ba ko da yake dai babban bankin najeriya ya sha nana ta cewa hada-hadar farashin kuɗaɗe ta kasuwan bayan fage ba shine gaskiya darajar kuɗin naira ba amma dai fannin na ci gaba da bunƙasa tare da biyan buƙatun 'yan ƙasar shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya a gaida shamsiyya yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yaku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. makonni biyu da suka wuce mun fara kawo muku wata muhawara da wakilinmu a birnin ya mai sulmi mun barma ya shirya mana a ɗaya daga cikin manyan titunan birnin akan yadda talaka ke shan wahala sakamakon matakan da gwamnati ta ɗauka na karin kuɗin diesel da ya sanadiyar karin kuɗin mota a kasar To yanzu barin haɗa ku da silibin mun Barma ya ci gaba da wannan tattaunawar. rani. Kenan dole ne sai ya koma gida. Dole kuma akwai akwai biki, akwai mutuwa, akwai akwai abubuwa da yawa waɗanda suke iya sa ala tilas ka shirya baka shirya ba sai ka tsaye. zakari um, kamar akwai alamar rarrabuwar kawuna tsakanin kungiyoyin uh, direbobi uh, na shigila da masu dakon kaya uh, saboda tuni wasu suka bayyana cewa za su shiga yajin aiki na kwana guda alhali a ɗaya bangare akwai waɗanda aka cin mai yarjejeniya da su a kan sun amince ba za su yajin aiki ba kuma ba za su yi karin kuɗin mota ba yayin da ita ma gwamnatin ta ɗauki wasu alkawla na inganta sha'anin aiki na na kwarai kwa an samu rarrabo kawuna idan ka diba yadda kungiyoyin wayansu sun ce sun yadda an yi rajejeniya wayansu kuma sun ce su yadda aminta da wannan rajejeniya ba to wayanda suka ce su lalumanta ba suna nan akan bakansu ne cewa dole ne wato a rage eh, farashin wannan man eh, gazon da aka yi domin su kansu sun bayyana cewa wannan zai kawo nakasu ga harkar wato su ta sufuri sannan kuma duk nauyin da gwamnati ta dora musu su kuma za su yi kari ne akan wato kudaden da suke caza fasinjoji a baya kenan kaga eh, eh, in dai haka ne su ma suna buƙatar wato a kawo gyara din kamar yadda suke kokoma to ina fatan kila ita gwamnatin ta saurare su kuma ta dibo wayannan koke-koken su saboda a gyara tunda kaga tun yanzu tun tafiya tun ba a tafiya ba ta nisa ba an fara samun rarrabar kanun tsakanin su kungiyoyin da ke kula da sha'anin sufuri da kuma wani bangare na su kuma wanda ke kula da sha'anin safarin kenan kaga har abubuwan da duk yadda za a yi da ya kamata a ce a kawo a zamana bisa kan teburi a diba wannan rejejin yarjejeniya da aka yi da wani bangare na su kungiyoyin da kuma wayannan kungiyoyin da ke ikirarin cewa su basu su da wannan yarjejeniyar ba akwai yiwuwar kenan watakila nan gaba a samu tsayawar al'amura cika a fannin suhuri ba mamaki a kai ga wannan matakin to ba mu fatan a kai ga wannan matakin gwamnati diba lamarin saboda duk yi ta a kare da kamar da muka ce akan talaka ne za ta kare shin a yau ina mafitar wannan yanayi da aka shiga to wannan matsala ita ce gwamnati tunda ita ita ita ta zo ta kawon ga abu kuma ita ce wadda ya kamata a ce ta bi abin sau da kafa kenan bai kamata ba a ce yau tunda ita da ta ce ai gwamnati ta ce da ta yi ba ta yi bane dan ta cutar matalaka kuma za ta sa ido ta ce to ina ne sa idon yake sa wanga shine a sa idon tun ba da fara kwana da fara an gaje kenan bai kamata ba ya kamata a ce gwamnati in tana tashi da kwana ta tashi da kwana idan kuma za su bari 'yan eh, 'yan kasuwanmu su ida daddake mu to shi kenan babu matsala mun san gwamnatin mu ta ba da goyon baya domin 'yan kasuwanmu su su da tattake mu um, a ƙarshe ta ina kake ganin zaɓulluwa wannan al'amari hanya ɗaya ce ita shine gwamnati kamar yadda ta ce ta tattauna da su wakilan 'yan kasuwa da kuma sauran masu harkokin kungiyoyi na sifiri shine ta ƙara jan hankalinsu akan wannan ƙarin da suka yi ni na yi tunanin ma da aka ce an cimma yarjejeniya sun ma janye ƙarin da suka yi na ɗari uku akan harka sifiri ashe ƙarin yana nan yadda yake ba wanda ya janye kuma kaga a sannu a sannu dukkan bangarorin da ke kula da sha'anin sifiri kowa yana amfani da wannan dama yana kara kuɗaɗe hatta ma wa'anda ma kayayyakin da ake ɗauka ba shahi wannan harkar man diesel ɗin ba kowa na amfani da wannan dama yana ƙara yana yin ƙari akan akan abin da yake sayarwa kenan lokaci yayi ko kuma muna ƙara jin hankalin gwamnati da ta yi ƙoƙari ta ga ta takawa waɗannan ɓangarorin birki na a da wannan ƙare-ƙaren da mutane ke yi gaba gaɗi haka nan ba tare da yin wani lissafi ba kuma a tare da sanin ita ma'aikatar minista da ke fara sha'anin kasuwanci ba saboda idan abu ya ci gaba to ba ba a san yadda rayuwar talaka za ta kasance ba a nan gaba ba ma'aikatar suhuri ke kula da harkokin zirga-zirga ba to ma amma dai kowace kowane ne da cikin su ya kamata a ce sun diba wannan lamarin an tsawata domin kaga shi shugaban kasa ya sabke nashi ya dora musu ya ce su da ke kula da wannan bangaren su yi kokari su ga sun sa ido komai ya daidaita saboda kan talakawa wato a kara matsayin su dangance da wannan halin ma da suke ciki na karancin kuɗi a hannunsu. ne kuma za mu sauke labulen shirin na wannan mako har sai sabon mako idan Allah kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakin namu da wakilinmu Suleiman Muna Barma da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida Baba Yakub Makeri ga kaɗan daga cikin rayun da masu saurari kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Luwanu Ibrahim London Uba daga jihar Adamawa ya ce Assalamu alaikum murya Amurka na miƙa sakona na jaje zuwa ga 'yan uwana waɗanda iflayin ambaliyar ruwa ta shafa a sassan ƙasarmu Najeriya musamman 'yan kasuwan kantin kwari Allah ya kiyaye na gaba da fatan za a kiyaye zubar da shara a hanyoyin magudanar ruwa da kuma yin gini a hanyoyin ruwa. Sako na gaba ya fito ne daga Bahamud Salihu ƙauren namo da zamfara ya ce hakika ina goyon bayan matakan da gwamnatocin jihohi ke ɗauka na tursasa jami'o'i mallakin su dawowa bakin aiki kasancewa babu dalilin ci gaba da yajin aiki a halin ana biyan su albashin su sabanin malaman jami'o'in tarayya da aka dakatar da albashin su. Sako daga Sani Muhammad Chindo Ngwaka rufin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salam biyoyi Hausa a madadin al'ummar Ngwaka rufin madaki mana mika sakon kokon baranmu ga hukumar samar da ruwan sha ta jihar Bauchi da ta taimaka ta mayar mana da hanyar ruwan famfo da suka cire a lokacin da ake gyaran hanyar unguwar ganin yadda mazauna unguwar suke cikin tashin hankali na rashin ruwan famfo da fatan wannan koke namu zai kai ga kunnuwar da ta dace. Sako daga Safiyanu Gumal Zangon Daura ya ce Assalamu alaikum ya Hausa, al'ummar da ambaliyar ruwan sama ta rusa muhallai a damunar bana hakan abin a tausaya musu ne. Allah Ubangiji ya ba su ikon mayar da muhallansu Allah ya kare aukuwar haka a nan gaba. Sako daga Shehu Adamu Jau ya ce, Muna kira ga gwamna Samuel Otom na jihar Benue da ya fito ya bayyana mana sunayen sojoji da ya ce sun faɗa masa cewa gwamnatin tarayya ce ke hana su yaƙi da 'yan bindiga idan kuma ba haka ba to za mu iya haɗewa da shi a kotu duk da yana da rigar kariya. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Hafiz a takaice takaddamar makamashi na ci gaba da kara ta'azzara tsakanin Rasha da kasashen yammaci a jiya Juma'a sakamakon yaƙi da Ukraine yayin da Moscow take ci gaba da tsaikon buɗe babban bututunta na iskar gas zuwa Jamus da ƙungiyar kasashe bakwai tana mai bada sanarwar farashin man da Rasha ke fitarwa ƙasashen waje. Babban kamfanin makamashi na Gazprom na Rasha ya ce ba zai iya dawowa da aikin samar da aikin iskar gas zuwa Jamus ba. 'yan sa'o'i kafin ya soma samar da makamashin ta hanyar babban bututun Nord Stream na ɗaya. 'Yan bindiga sun kashe akalla mutane 42 a yankin Oromia na kasar Habasha, a cewar wasu mazauna yankin biyu da suka turbuɗe gawawakin a wani babban kabari a jiya Juma'a, wanda shi ne kisa na baya-bayan na kasar da ta yi suna wajen faɗaɗar tashe-tashen hankula da suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan jama'a. Sun ce wata ƙungiyar 'yan bindiga ce ta kai harin na baya-bayan nan kan wasu ƙauyuka ranar Talata a cikin gundumar amuru kimanin tazar kilomita 370 a yammacin addis ababa babban birnin kasar hukumomin kasar amurka sun ce bakin haure takwas suka mutu a yayin da suke kokarin tsallaka yanki mai hatsarin gaske na kogin rio grande a yankunan shiga kasar ta amurka jami'an hukumar shige da fice sun faɗa a jiya juma'a cewa an sami ceto mutane 37 a wannan sashen na kogin wanda ke kusa da eagle park a yankin kudancin jihar texas ma'aikatar harkokin wajen amurka ta amince da sayar da kayan aikin soji da su ya kai dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari ɗaya ga taiwan ciki har da makaman harbe jiragen ruwa 60 da na harbo jiragen sama 100 inda ya tago kasar china ta yi barazanar daukar matakin mai da martani pentagon ta bada sanarwar ne a jiya juma'a a daidai lokacin da china ke ci gaba da atisayen soji mafi zafi a kusa da taiwan tun biyo bayan ziyarar da kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta kai a tsibirin a watan da ya shige To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyinna wanda ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya daidaita mana sauti da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku fatan alheri. Wassalamu alaikum.